wana mai tambaya ya ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwan lafiya ya ce malam me hukuncin wanda ke ce ma wani arni alhali shi mutumin kuma yana sallah to na farko akwai arnan duniya da lahira akwai musulmin duniya arnan lahira ina fata an fahimta allazina la yutuna zakata wa waylun lil mushrik kai ma ana basharukum ana basharun mislukum yuha ila qul ma ana basharun mislukum yuha ila anna ma ilahukum ilahu wahid fastaqimu fastaqimu ilayhi wa tagbiru wa waylun lil mushrikin allazina la yutuna zakata wa hum bil akhiratihim kafirun kaji wasunan a duniyance kuna ta sallah da su kuna azumi da su kuna harkokin rayuwa amma ba su hidda to Allah ya ce su kafirai ne game da lahira don haka amma nan tunda kuna goho da su masallaci ba yadda ka iya a matsayin musulmi za ka gansu amma dalilin rishin zakkarsu miye ne kafirai ne to har in kana so mutum ya fahimce ka ko da arnan ne ba za ka ce mashi arne kai tsaye ba ba ranar da zai fahimce ka a akwai kiristoci kalmar da ake ce masu arna su ma ba su yadda su arnan ba ne in ka ce masu kirista sun yadda amma in ka ce masu arna ba su son wannan sunan don haka tun da kai ma baka so a ce ma ƙala ƙato baka so a ce ma ta tsire tun da ba kai ka sama kanka ba to su kiristoci ba su suka sama kansu arna ba ya kamata kai ma ka zama adali akwai sunansu raɗaɗɗe wanda allah ya raɗa masu a cikin Alƙur'ani kafirai to tun da kafirai ne kai kuma in ka ce musu kafirai kai tsaye kai da su ba za su fahimce ka ba to sai dai in a sigar wa'azi ne ka zo wanda ke kaza kafiri ne wanda ke kaza kafiri ne mai rabo ya tuba amma tsakaninka da shi kana mu'amala ka ce mai kahiri to jan faɗa ne jan waɗa ne allah bai son haka nan kai wata kake ya musulunta ya gane to sai ka zo gaban shi kana ce mai kafiri ga yaman ranar da zai fahimce ka babu wata ranar da zai fahimce ka don haka mu'amala kyakkyawan mu'amala tana sa wanda bai gane ba ya gane shi yasa allah ya ce a'a ولا تقولوا لمن ألقى إليكم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا أقول وأنا أبو ديريك فاروا زمن من الله saboda ƙa'ida ta addini idan aka zo za a kama arne in ya ce la ilaha illallahu muhammadun rasulullah ya kalba shahada to shi kenan kuma ya tsira ba magana a yaƙe shi ba magana a ɗauki duke shi ta zama ganima saboda ba a san gaibu ba to sai mumine suka ga ana masu yau sai an zo arne an sha daga da shi kila ya kakkashe musulmi ma da ran nan kawai da an shi zai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai musulman suka rika gane suna cewa ƙarya yake uwar bari ya gani to kuma shi allah ya san dan adam bai sayan gaibu ba tana iya yiwuwa ya zamto wani da gaske ke yayi imanin amma an kiyaye mashi uzuri sai Allah ya sabkar da aya ce to wala ta ƙulu liman alqa ku salama kar ku yadda ku rika cewa wanda ya yi maku siranda ku ce lasta mu'minan kai ba mumini bane tabtabuna aradal hayati duniya wai don kuna neman kayan rayuwar duniya kuna so ku anshi kayan shi a matsayin ganima fa inda lahi mu kasiratu ai wurin Allah ganima take sai aka ce kazalika kuntum min qablu kuma da hakan kuke ba ku gane ba sanda kuka ce kun yarda da an ce karya kuke wa famannan lahu alaikum sai Allah ya muku bai wayo ga ku cikin musulunci da haka fa tabayyanu ku bincika to wannan ba duk kyakkyawan mu'amala ba ce <clears throat> saboda haka muminai idan kuna yin mu'amala da waɗanda ba musulmi ba ku gyara ɗabi'a ku dan a yi sha'awar musulunci to sai menene ta gaba mhm. ya ce mala ina hukuncin mutumin da ke roƙa ma ta ta allah akan allah ya ba shi nasara farin arne kenan wannan ya ɗan masurka ya ɗan yi bulu bulu haka ya surka ya wuce fari ya ɗan surka ya ɗan yi alkasa ya ɗan yi roɗi roɗi haka ai shi mai laifi ya za kai ka taimake shi ga ayar da muka ja ɗazu ƙara rabi ma an amta ya falan kuna zahiran lil mujrimina wani wuri kuma ya ce wala ya suddun naka an ayati lahi ba'da izin zulati ilai wani ila rabbika wala minar minal na can baya kaɗan ya ce wala na zahiran lil kafirina kar ka yadda ka zan mai taimakawa mai laifi ne in dai mutum mai laifi ne to tsakaninka da shi wa'azi mutum zai yi caca ai akwai masu ba da masa a abun irin cacan nan ta kalo-kalo da ake yi lagos na ga ita bata zo arewa ba ko da wadda ake zungurawa ko can suke yin ta dama a yan arewa saboda haka ba daidai ba ne tsakaninka da shi wa'azi ne Innama yuridu shaitanu an yi wuƙe a bayan. Innama yuridu shaitanu an yi a bayan kuma al’adawata, walba ga da filhamri walma yi siri, wa su da kuma an zikirin la’ahi wa hannu sala, ba hala an tun munta abin da ma’alla ce a su ‘yan caca da waɗanda suke shan giya, ba inda Allah ce ya masa bulala arba'in kasa wani na ce ai in an kama mutum ya sha giya bulala arba'in babu kiransu ake yi a tara dattawan unguwa da liman da abokan ubansu da waɗanda suke da daraja a gari a kira mutumin a ce kaiwa ne yanzu yadda kake da daraja da kima ka zudda mutuncin gidanku yanzu kamar kai yanzu wani kai zaka rika caca liman ya kalle shi ya ce wani ka gwada mana baka da mutunci masu mutunci su kira shi su tsare shi shine ma'ana fa hal antum muntahuna yanzu ku ba za ku hannu ba sai Allah ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisri shaytan wai yana so ya sa kiyayya ne ya afkar da gaba da kiyayya tsakaninku cikin lamarin giya da caca duk wanda kuka zo kuka zanna da kai da shi ka zo da dubu ɗari ya walƙata wata takarda ya ce dubu ɗarin nan ta zama tashi gaya mai in za ku yi ban kwana kana cewa to alhamdulillah sai Allah kai mu safe to in zama kuka kuka yi musaffafa ya kamo ka kamo kuka gama izu biyar wani irin bankwana za ku yi mai daɗi na farin ciki amma ya zo ya yi far da takarda ya ce dubu ɗarin ka tashi ce hmm? kun taɓa gani an ƙara cace an ce to mu kawo salati goma ga annabi yadda muka gama cacen nan lafiya Allah ya kai kowa gidan shi lafiya ka taɓa ji to saboda haka abu ne mai gurɓata rayuwa shi yasa Allah ce bai san shi don haka ba a yi mashi addu'a a ce Allah ya sa ya ci ko a yi mai addu'a Allah ya sa ya faɗi duka ba a yi tsakaninka da shi wa'azi ne fa hal antum muntahuna ina fata an fahimta to me gaba sai mai tambaya ta gaba <coughs> yace malam idan mutum ya yi alwala yana sallah sai alwalarsa ta kare shin sai ya sake alwala wasu malamai sun ce sai ya sake alwala sai ya zima yawo tsarki ya sake alwala abubuwan nan guda uku duka ba su sallah idan suka faru babu magana sallah a cikin farko ba haya fitsari hutu shine Allah ya ce wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al kalmar ra'id ba tana nihin ba haya ba tana nufin zuwa kewaye duk abin da asalin kalmai ma tana magana kogon dutsi ne don zamanin jahiliya ne an safkar da alkur'ani kasashen larabawa zuwa ba haya da ake kamar yadda yanzu kai da hausa zaka ce zan je bayan gari ai jahiliya ce ta asali ta ƙasa hausa da ba a yin shadda ai cikin gida <coughs> sai dai a ta ba haye a wajen gari shi yasa ake ce ma abun bayan gari aka raɗa mai suna haka ko ba haka ba ana kuma raɗa mai suna bayan gida duk ana cewa ana kuma cewa ba haya saboda ba za ka biya wani kuɗi ya yoma ba shi yasa ba a haya shi shi <laughs> ko ba a cewa ba haya to akwai yadda za a haya dole ko sarki ne shi yasa ake cewa ba haya ko bayan gida ko bayan gari ko zan je daji to su ma laraba aka ce ra'id yana nufin kogon dutse abinda ake zuwa a tsuguna a yi a kogon dutse <coughs> saboda su kasashensu suna da alaƙoƙi da dutse ba itatuwan da za su je su kewaye baya kamar yadda kai zaka je bayan garin su sai dai su je kogon dutse shine ma'anar kalmar ra'id din saboda haka duk wanda ya zo daga bayan gida ko bayan gari ko kewaye shine auja a hadun minkum ko ɗayanku ya zo <coughs> daga ina ya zo minal ga'idi daga kewaye saboda haka duk abin da ake yowa kewaye shi ake kira ra'idi. daga fitsari zuwa wannan hutun zuwa ba haya to wajibi ne in an yi su a yi tsarki a yi alwala a yi sallah ina fata an fahimta idan kana cikin yin sallar wannan abun ya faru to don haka sallar ka bata sai ka canzo sabuwa dal a leda shine ma'ana auja'a ahadun minkum min al-ga'id ka san duka larabci wato yana amfani da wani abu da ake kira ista'ara idan za a sama abu suna akan yi ista'ara sunan kamar yanzu da aka ce wa in kuntum junuba faɗaharu wa in juluban junuban ko wala junuban illa abidi sabilin to menene kalmar junub ɗin asalin kalmar junub ɗin a larabci tana magana gehe ne kamar da aka ce allah zina ya na laha ƙiyaman wa ƙudan wa alami junubihim wa in kuntun junuban da aka ce Allah eh, zai allazina yadhkuruna allaha kiyama wa qu'udan wa alami junubihim ko masu ambaton Allah a tsaye ko a zanne ko kuma a gehen su to ka'ida in mutum ya zo kwantawa bai isa ya kwanta da gehen dama da na hagu lokaci ɗaya ba duk sanda ka kwanta da gehen dama to baka danna gehen hagu ba duk sanda ka kwanta da gehen rubda ciki to baka kwanta da baya ba ina fata an fahimta to shi kalmar julub din ita julub din akan samo ta ne wurin kwanciya tsakanin mutum mu'amala shi da iyalin shi ina fata kun fara gano inda tafiyar ta tai shi yasa aka ce wa in kuntum junuban idan kuna da abun nan da ake samowa fannin kwanciya to faɗa haru ina fata kila an gane to ci gaba da tambaya ka azulhuha da yawa wannan mai tambaya ce malam ne hukuncin wanda ya kuskure bakin shi yana azumi idan da kuskure ne ko mantuwa wannan babu komi sannan kuma sai ya kiyaye sai ya kokari ka san yawancin azumi na ɗaya na biyu zuwa na uku da wuya mutum ya kare su bai yi mantuwa ba ko da na ɗan sa wani abu baki ne amma da an yi irin sati ɗaya kuma ya riga ya zama jiki har bayan sallah ma sai ka mance in ka zo sa abu baki sai ka ga kamar azumin kake saboda har ya riga ya zama ma jiki to duk abin da ya faru na mantuwa wannan babu komai a kansa na'am tambayar sa ta biyu ya ce ja masa aya mana ka ayi abu ba aya sai Allah mai girma da kuka ya ce wa laisa alaikum junahum wa laisa alaikum junahum fi ma akhdatum bi to taron almajirai ne ku je ku fassara karanta mana tambayar gaba sa ta gaba ya malam mutum ne yana azumi kuma sai ya zama baya da lafiya zai iya shan magani e zai iya take cikin shi da tuwo ko kura ko tsantsama ko kokko sannan sai ya sha magani bayan azumi sai ya dawo ya rama ko da ka ɗauki azumin ne ka taho da shi to sabke idan rashin lafiya ta kama daga baya sai ka biya wannan azumin ina fata an fahimta na to sai shi ma yana da tambayoyinsa guda uku tambaya ta farko ya ce ala gafarta malam ina so a yi man ƙarin bayani dangane da inda aka samu cewa a samu mutum suna a cikin alkur'ani mai girma na'am inda aka ce a sawa mutum suna a cikin alkur'ani allah mai girma da ɗaukaka ce ka ka হে এ আইন সাদ zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya yace yaya idna da rabbahu nidaan kafiya gaba ala rabbi inni wa hana al'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayban mm. wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya yace wa inni kibdu al-mawaliya min wara'i mm. wa kanat imraati akira fa min ladunka waliya يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا كم sannan sai ya ce ya zakariya uwinna ya zakariya uwinna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya kaji suna sarraf a cikin alkur'ani Allah ya ce a raɗa shi ya zakariya'u winna nubashiruka bi gulamin ya kai zakariya mun maka albishir muna maka albishir da ɗa ismuhu ya haya sunansa ya haya kuma lam naji allahu min qablu samiyan kafin ya hayyan allah ce ba mu taɓa raɗa ma wani suna ya haya ba sai ya hayan zakariya daga nan aka samu ashe duk sauran photocopy ne don gaji ana koya haya masu suka koya aka duk wannan photocopy ne lam naji allahu min qablu samiyan yahayyan zakariya shine original din duk sauran photocopy ne saboda haka Allah ya amince a sa wa mutum suna don a gane shi shi ya sa ma ya ce bi'isal ismul fusuku ba'dal imani tir da sunan fasikanci bayan imani sai ya ce wa mallam ya tubha fa ula'ika humuz zalimuna an gane shi yasa Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ya Zakari zakariya uwinna nubashiruka bi gulamin ismuhu haya lam ji allah min qablu samiyan saboda haka shi Allahn da kanshi da ya ba mata imrana ɗa da ɗiya maryam sai ita mace ta ce wa inni sammaituha wa inni sammaituha maryama wa inni zuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kaji ta ce wa inni sammaituha maryama na sa mata suna ya sunan sunanta maryama saboda ingancin abin Allah ya dauko abin ya sa mana shi cikin alkur'ani to shi Allah yakan kira mai suna ma da suna nai a cikin ayar da muka karanto ya ce ya zakariya'u winna nu bashiruka bi gulamin shi allah shi ya kira zakariyan anan sannan allah ya kira yahaya da suna nai ya ce ya yahaya ya haya ya kuzi likitaba bi kuwa ya ce ya yahaya ya kai yahaya kaji nan allah ne ya kira shi lura ya musa za ka ji an kira ya musa ya kai annabi musa kamar yadda allah ya kira ya fir'aunu ya kira ya musa duk inda ka kaga unni nida'i akwai inda wani zai kira mai sunan akwai inda shi kuma allah shi zai kira wannan wanda ya raɗa ma sunan ya ce ya maryamu mukunu tili rabbiki wasjudi warka'i ma'ar ina fata an fahimta saboda haka na farko idan za a yaƙi sa suna kana ni duk wanda aka gani sai dai a ce kai mutum to baka ga kahin zuwan musulunci ba akwai irin su ciwake ko ba a gane ba don dai a gane mutum ai ciwake ai ranau ai beti ai dare da nomau duk akwai su don ka a zo a ta cewa kai mutum bai yi wa ai saboda haka suna daidai ne kuma allah ya ba da umarni a sashi sai ya ce yaya to tambayarsa ta gaba malam ya ce to malam idan ka ce tun zamanin annabawa haka suke to ina suka samu haka ban gane ba suke ne in ma ka kaddara in a kila abin da yake nufi in ma ka kaddara a cikin alkur'ani aka samu a zamanin annabawa ana sawa to su kansa annabawa ina suka samu haka ai ban gani ma'ana wannan tambayar ba kuwa misali yana nihin idan hassu sunayen tun zamanin annabawa haka ake yi to ina suka samu hakan su annabawa yanzu tambaya annabawan da ake tambaya ba ni ba kenan ko misali ni na ba da amsa ta yanzu sauran annabawa kenan ake nihi koko <laughs> ina sa in gane tambaye don in ji daɗin ba da amsa misali yanzu wannan da na ce haka annabawa suke kowanne da sunan shi ya shu'aibu a salawa duk wannan da sunayen to idan hanna ce su annabawa haka nan suke yi to su annabawan ina suka samo ko ba shine abin da yake tambaya ba to su annabawan sun samo ne a wurin Allah domin da Allah ya yi Adamu shi ya raƙa ma adamun suna kuma ya koya mai sunan komi ya ce wa allama adama da sama allama adama da sama kullaha sunna aradahum ala almalaikati faqala anbiuni bi asma'i haula'i yan kuntum sadiqin to na wakilci su annabawan na ba da tawo amsa ga ta annabawan ma zan ba da na ba da tawo amsa. yanzu annabawan da ya tambaya ya ce su ina suka samu to zan ba da amsa annabawan na wakilce su tunda suna cikin rahama kahin in tadda su in allah da ni da ku shi kuma in bai tuba bakan ya ta wuta allah da ya halicci adam sai ya ce wa allama adam asma'a kullaha sai ya koya ma adam sunan komi sunan komi al'asma'a kullaha sunan komi Allah ya koyawa Adam nan take ya ilimtar da shi komi sun ma'ara da alal mala'ikati wani ilimi ne wanda ake kira ilimi ladunni shi aka yi wa Adam shi ilimi ladunni yanda yake kamar irin wanda aka yi ma uh, abdan min ibadina din nan shi ilimi ladunni baya da bukatar ka tambayi kowane abu in ka gan shi kamar yanzu adam yanzu aka kai mashi wannan lasifikai to shi zai haɗa ta ya seta ta ya komi ya magana da ita in aka kawo kwamfuta aka aje ko bai taba ganin ta ba to zai aje ta kawai ya dauko mouse ya shiga duk inda ake shiga duk abin da ake updating din shi zai buɗe zai yi komi in aka kawo mashi rikoda bai da bukatar karin bayani ya san yadda zai yi canji ya kamo bbc ya kamo america shine allah ya koya mai komi shi kawai duk abin da ya gani bai tambaye shi shine al'asma'a kullaha irin ilimin da aka ba adam kenan saboda haka duk abin da ya gani take zai faɗi sunan shi ya ce kaza ne wannan waye da ka ɗaga mu haka zai ce to wannan tekno kenan tana da memory ko bata da shi kaza kaza ne kaji kaji kaji shi zai baka labarin ta ko kai kayi ta eh shi zai yi bayanin komi kawai shine ma'ana wa allama adam al asma'a kullaha saboda haka ka ji asalin shi kuma duk wanda ka gani duniya dan adam din ne ya bani adam sauran saura saboda haka sunan sauran bani adam da haka sun tsinta ne wurin adamu da aka sanar da shi sunan komi to sai muka gada yake na magana ta kare komi na cikin ko uwarka ka tambaya wala sai na zaro ta nan cikin kur'ani in ka ci gardama kuma tambayanni gaba. tambayarsa ta uku ya ce mana ina son a yi mana tsarin bayani dangane da kiran sallah ina ya zo a cikin alƙur'ani mai girma ya ayyuhan lazina amanu iza nudiya lissala ya ayyuhan lazina amanu iza nudiya lissala min yau mil jumu'ati fas فاسأو إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أرامش وتمنى وإذا ناديتم وإذا ناديتم إلى الصلاة تكبوها هزءا ولعبا ذلك ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هذا القرآن هي تمام يدهن كلي قرآن كنا وإذا ناديتم ila salati takazuha an wal iba Allah ce me yasa in an kira ku an yi kiran sallah an ce ku zo ku yi sallah sai ku rike su da izgili aka ce zalika bi annahum qaumun la yaqiluna waɗanda ake kiran sallah su kita hiya su sallah Allah ce ba su da hankali sai aka ce ya ayyuhan ladzina amanu ya ku masu imani iza nudiya lis salati in akai kiran sallah min yawmil jumu'ati ranar juma'a fas'au ila zikrillah ku yi wajen ambaton Allah shine ku yi wurin sallai wazarul bai a kobar saye da sayarwa saboda haka kiran sallah daidai ne kuma duk da yaren da ka yi ta baka yi laifi ba da ita da ikama duk tashar su daya in kai larabci ya yi in kai hausa ya yi in kai hillanci ya yi sallai dai dole sai ka yi ta kuma kiran sallah ma dole sai ka yi tunda Allah ya saka ina fata an fahimta to yaya sai sai wani mai tambaya mhm. ya ce mm, mara ina tambaya mutum ne ke da shanu guda ashirin to malam ya za a yi ya fitar musu da zakka to na harko kamar da Allah ce wa ma min zakatin wa ma min zakatin turiduna wajen Allah fa humul mud'ifun saboda haka ita zakka Allah ya baka ne gwargwadon imaninka wa ma duk abun da kuka bada min zakatin na zakka in dai kun yi ne na wajen allahi kuna neman yardar Allah to fa ulaika humul na waɗannan Allah zai lullunka maku don haka a zakkan sanu na ya danganta ga ƙarfin imaninka idan kai mai iya ɗaukar ɗaya ka bada ne in ka bada yayi a'a idan a wasu awaki za ka ɗauko madadin wannan shanun yayi in saidawa za ka yi ka ci bindi ka sadaukar da wasu kuɗin yayi gwargwadon ƙarfin imanin ka dai da ni da na bada dubu ishirin da kai da ka bada dubu goma ko kai na ce rubuta mana ladai da kanka a ce rubuta kai ka san he ka bambanta saboda haka ya danganta ga ƙarfin imaninka ina fata an fahimta saboda haka zakka Allah wa ma atitu ce duk abin da kuka bada gwargwadon ƙarfin imaninku sai mai gaba mai sa ta biyu ce malam ake istighfari istighfari ga yanan cikin qur'ani rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrir qara mashi wani rabbana ghafir li wa liwalidayya rabbana ghafir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab qara mashi wani wa qur rabbi ghfir wa wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin qara mashi wani rabbana zalamna anfusana rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الكاسرين saboda haka istighfari cikin Qur'ani sai ka zaba to mai tambayar shi ma ina shi ina tunanin yana son fahimtar da kai yadda hadisi yake ne yace malam tambayar sa yace malam menene hadisi kuma me hukuncin mutumin da ke zagin hadisi bayan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne ko ya sa aka yi ko kuma ya gani an yi amma bai yi magana a kansa ba shine hadisi to na farko wannan eh, wuri malam Musa ya ji ko sannan wannan ya kamata a bashi goron gayyata to idan har kana ganin wannan bayanin za ka iya gamsar da mu gwargwado mu masu neman gaskiya ne kuma mun gane ta shi yasa muka tsaya nan dan an cewa kazzaba bihi qaumuka wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al Allah cewa kazzaba bihi qaumuka mutane sun karyata qur'ani wa huwa al-haq alhali shine gaskiya wa huwa al shine gaskiya shi alkur'ani baka taba ji an ce wannan aya sahihiya bace ya wuce sahihi shi ya wuce shi gaskiya ne kawai ka taba ji an ce aya sahihiya ce wannan ko a ce wannan aya tana da inganci ta wuce ne ita kawai gaskiya ce kana karyatawa sai wuta to na farko mun karanta mustalahun nan ai wannan bayanin da ka gani cikin mustalahu ka gan shi shi bayanin yana cikin mustalahu da malaman matsalau suka ce ma huwal hadisu lugatan alhadisu lugatan huwal kalamu wa ma huwal hadisu kuma istilahan wastilahan huwa ma usnida ma usnida ila nabiyyi min qawlin aw fi'lin aw kirari haka suka ce suka ce ma huwal hadisu lugatan me hadisi a luga aka ce alhadisu lugatan huwal kalamu hadisi a lugar larabci shine magana to wastilahan idan kuma an gyare shi wa an maida shi addini sai aka ce huwa ma usnida shine abin da aka jingina wa annabi shine ma usnida ilan nabi aka jingina mai jinginawa fa aka ce duk abin da aka zo aka jingina maka ba naka bane to haka suka rubuta a larabcin ma usnida ko ma udifa abin da aka raba mashi ko jinginawa ko rabawa min ƙaunin na magana au fi'ilin ko aiki a wusti kirarin ko tabbatarwa cewa aka yi wai duk abin da aka yi gaban annabi sai ya shiru bai magana ba aka ce to wannan addini ne shi na ya zama hadisi wa inda aka yi abu gaba ne in bai magana ba to shi kenan wannan abun ya zama hadisi to na farko allah ya sa ka yi karatun mai zurfi na ilimin hadisi kuma mun baka goron gayyata yanzu a wa'azin nan duk sadda ka samu dama ba hayaniya ba komi ka zo a zauna ka nemi nomba ta a hannun eh, malam abdullahi abdalla na san ka san shi ku yi magana da shi eh, ya baka lokaci a zo a zauna shi ne alƙalin muƙabala an ba shi alƙalancin <laughs> shek abdullahi Abdullahi an ba shi alƙalancin mukabala daga yanzu duk mai son a yi mukabala ya nemi abdullahi Abdullahi shi zai ba mu lokaci ya haɗa mu a tattauna gurgudu a watsa duniya ta gani yawwa saboda haka an baka goron gayyata kai mai wannan bayani na cikin takarda an baka goron gayyata kuma an baka an ba malaminka ƙwarai ko ba kai kaɗai ba duk wanda ya gaya ma wannan abun ai na san ba wahayi Allah ya yi kaji an ja aya da ta faɗi wannan magana ba ko wani ya gaya ma to wanda ya gaya man muna neman ka da kai da shi tunda ai ba aya bace wani abun da ka faɗi gaya ma akai kun daka to wanda ya gaya ma din ka kira shi ku zo da kai da shi mu zanna mu magana rekwa ai shi daɗin abin ba bara da ka bane kawai ba tunowa muka yi muka shiga daka ba hadisin da wani malamin hadisi ne ko makaranta da na ɓangaren ƙur'ani da hadisi na ci ka je ka bincika duk makarantun da na ba abin da na ci sai ƙur'ani da hadisi a wannan ɓangaren na ci to dalilin hadis karanta hadisin shi yasa na san ƙarya ne ba wai rishin sanin shi bane sanin da na mai shi yasa na san ƙarya ne iya eh, haka ne yana iya ƙin zowa <laughs> ci gaba to ashe yana da wata tambayar ma takarda ce mai kaɗan to sa ta baya mm. ka ji yadda ya ce malam mm-hmm. ya ce ko zagi ya zaganni malam ba ka kaɗan ya ce malam ne hukuncin mace tana haida amma ta riƙa sallah ko ta yi azumi kuma mijinta ya kusance ta ne hukuncin haka a'a ai mijinta bai kusanta ta a ƙur'ani babu ba mu taɓa jin ma masu wannan abun ba sai dai yan hadisi su suka ce idan aka wuce kwana shida ko bakwai a hadisi to sai suka ce a sadu da ita don haka wannan tambayar kai ma malaman hadisi da suka ce a sadu mu nan musulmi ne ba a saduwa da mace in tana al'ada kwata-kwata a musulunci amma a izala ana yi a ɗariƙa ana yi a shi'a ana yi amma a musulunci ba a yi ka rubuta wannan ka aje ka je ka binciki duk malaman hadisi sun yarda da haka izala ta yarda da haka ina da littattafan ta zan karanta saboda ni in an zo muƙabala da ni ina da littattafai ne bangare uku in ka zo kai dan shi'a ne to littattafan shi'a zan ɗauko ma ban ɗauko na ɗariƙa ko izala in kuma ka zo kai dan ɗariƙa ne to na ɗariƙa zan ɗauko ma in dan izala ne kai kuma na san littattafan ku zan dauko shi zan ɗauko muku to duka da hadisan bangaren izala da na ɗariƙa da na shi'a sun yadda in mace ta wuce adadin kwana shida ko bakwai tana al'ada to sun ce a sadu da ita ko tana al'ada duk da Allah ya ce cuta ne shi kuma malamin fiqihu da ya zo malaman fiqihu su akadari kenan su kuma sun ce kwana goma sha biyar ne suka karyata hadisin su kuma suka ce sittata ayyamin aw sab'atin a cikin hadisi su kuma wancan suka ce malam tujawiz khamsata ashara yawman su kwana sha biyar ne to amma mu musulmi ba mu yadda da haka nan ba ko za ta shekara hatta aka ce ita hatta din nan ba a yi mata iyaka ba wala ta karabu hunna hatta ya yadhurna ku kusance su har sai sun tsarkaka don haka ko shekara za ta yi in dai da jinin nan babu saboda haka wata iya ha uzunin wa'iya kunne mai tsare magana ta tsare zancen a ce mace tana al'ada a sadu da ita mu a musulunci babu wannan kwata-kwata sai dai a ɗariƙa da izala da shi'a akwai in sun yi gardama su zo in gwada masu su inda aka haɗi tunda wani shi musulunci ma ɗauki da nishi ne yake yi <coughs> ɗauki da nishi ne bai karanta abun ba sai jayayye ah, to kuna garin kuka bari sai da 'yan katsina suka zo aka yi mukamala ku me kuke ba ku zo ba to tunda yan state ɗinku tunda kai dai ka san karkashin katsina kake kun to can waɗanda kake ji da su ɗin an buga da su sun ci ƙasa ina ga kai kuma in kuma gana ganin tana reto in za ka shawo ma 'yan uwanka fansa ai ga hili ga mai doki da jeki da alfadari ta yaya tambaya ta kare eh magana sallah kuma wannan qur'ani ya amince mace in tana al'ada ta yi sallah saboda haka sauran bayani in kana da magana sai ka zo tambaya ta ƙare malam sai wani ban Allah wanda muke tare da shi ne ke bara addu'a akan an kore masa shanu ce na bara addu'a subhanallah subhanallah to Allah mayar da alkhairi to yan uwa mu karanta istighfari